a wancan satin mai wanne ne mun yi hadisi yancin satin ko yau fikihu ne ko kuma mun yi jazariya na'am kamar wanne da wanne mulhatul i'rab ta sai wanne kuma almi'iyya <clears throat> ta gata nan sai lamiyat min alwardi ko ita ma so ɗaya akai mauƙiza ma so ɗaya akai to shi kenan yanzu sai a ɗauko a ɗauko manzumatul mi'iyya sai mauƙiza sai lamiyat min alwardi sai mulhatul المنظومة المنظومة الأرجوزة المئية بيتي نوع مكتئة آه. <clears throat> نعم تأتي نترى لا بيو biyar shida bakwai takwas haka ne وبعد عامين غنى فاطمة جاءت به مرضعه سليمة هكذا نقول طيب بسم الله الرحمن الرحيم شافينا وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين شقاق بطني وقيل بعد أربعين من سني وبعد ست مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عام اثني وبعد وذاك بعد عام اثني عشر وكان من أمر بحيرة مشتهر وشار وسار نحو الشام أشرف الورى في عام خمسة وعشرين ذكرا لأم لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولد وولده وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم جاز التكريم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذا الحمام ذا الحمام وبعده فاطمة بنصف عام وبعد عامين غدا فاطمة bayan shekara biyu da tafiyarsa wajen halimatu sa'adiyya to gada fatima sai ta yaye shi yawaye gari yana wanda aka yaye ja'at bihi murdi'uhu wacce ta shayar da shi sai ta zo da shi saliman lafiya lau murdi mai shayarwa kenan ya kamata a ce murdi'atun ko amma ba a cewa murdi'atun sai dai a ce murdi'un saboda asali ai ba namiji mai shayarwa ko ba wuce wai tarangaho ma wai goro da yayi namiji ma asali baya yayi amma me yasa kuma Allah ya ce yawma tarawna hatta halu kullu murdi'atin anan um, ibnu malik a cikin alfiya yana cewa wa ma min al-awsafi bil untha uh, yukhas وما من الأوصاف بالأنثى يخص بالتاء استغنى لأن اللفظ نص yace wa ma min al-awsaf bil untha wata sifa wacce bil untha yukhas dama an keɓance ta ne ga mata kawai bitta inistaghna to ba a sa mata ta'un li'anna lafza nas saboda ai lafazin ba ya gaya maka waye mace ce kamar hamil mai ciki ba ta hamilatu kamar murdi'i din mai shayarwa in kaga ana saka ta'un to in akwai namiji ne dan a bambance tsakanin mace da namiji to amma idan yanzu yanzu nan take cikin yin abin to ya halatta a sa mata ta'un ba wai sifa ce ta <clears throat> cewa wai sifa ce ta a'a ana so a sifanta ta da aikin yanzu to shi yasa a can shi yasa ya buga misali da wannan aya eh, cewa yau mata rauna hatta zahalu kullu murdi'atin wacce a yanzu ga ɗan nan tana ba shi nono a lokacin za ta sake shi ma ta manta da shi za ta manta cewa nono take ba shi <clears throat> ana faɗarta ne a matsayin allati tubashirul fi'ila fil hal ba wai ana ba da labarinta ne a matsayin wacce sararta ce aikinta ta bane, an gane misali yanzu mace ce yanzu ta taho da ciki niki-niki ga ta kaganta misali sai ka ce mata sai ka ce da Allah malam ga ya mata tabbalahi mana ka ce alatar hamila baka ganta ciki ne da ita ba ana ina so in ja sai ya kalli cikin yanzu gashi nan mubasharatan amma in ba a irin wannan yanayin ba za ka ba da labarin ta sifar ta za ka ce hiya mar'atun hamil hiya murdi saboda asali ba a samun namiji mai irin wannan Ta shi sake cewa Ja'ad bihi murdi'uhu saliman ya zo da shi lafiyar salau halimatun sunanta halima Ja'ad bihi li ummihi kenan ta kawo shi wajen mahaifiyar shi wa adat bihi li ahliha bayan nan kuma aka ƙara ba ta dama ta sake koma da shi dan can danginta banu sa'ad kama aradat kamar yadda ita ɗin ta nema yi haka wannan cika sharhin nan za mu zo shi in Allah ya kun san muna da sharhin ta bayan mun gama da wannan muktasar sira shi yasa za ku ga a cikin muktasar sirar mu a ƙarshen ta akwai wannan mai iyana wannan littafin namu saboda ka za ku ga a ƙarshen sa akwai ta Allah da mun zo a nan ne idan ba bi ta haƙiƙin matsalar a muktasar sira ba to sai matsallaka ta zo almi manzo matulmiya to kama a rayu kamar yadda ita ta nema haka muna bukatar mu san wace ce Halima mai tarihi ta ta musulunta ne daga baya ko me tana da 'ya'ya yaya ba labarin 'ya'yanta a wani gari take ne wannan ba nusa din da ake cewa suwaye su shin ya nisan su yake da maka ya location din su yake geographically wannan in Allah ya da sai mun koma a karatun barbara muna so mu mata karatun da a iya jin mu dai da sira na ba mu taba jin an yi shi ba a irin yadda ake fassarawa da Hausa insha Allah to fa ba'da shaharaini to bayan wata biyu a lokacin manzon Allah ya cika shekara biyu da wata biyu in shiqaqu batnihi a lokacin aka tsaga cikinsa ya ce batan amma arada bihi ma fawqal batani shine kirji da kuma wannan ya halatta a larabci in abu yana da makwabtaka da abu ko kuma abu a jikin abu yake a kira shi da sunansa ko a rage ko a ƙara ya zira ɗan yatsansa a kunne sai a ce ya saka hannunsa a kunne tare da cewa hannun nan gaba ɗaya nan ne amma Allah ce ja'alu asabi'ahum ai ulmula ake sawa ana amma sai aka kira osbor din gaba daya ya sirmi yatsan sa, kaga kuma gashi wani wula ya saka to nan ma batan din bi ma'ana ma fawqa al-batani mimma yali as-sadr wa ila ba'da arba'in min sinni amma a wata ruwayar an ce sai da manzo Allah ya shekara hudu dan haka shi yasa ba ta tattara ta dawo da shi da ta tsorata wa ba'da sittin ma'a shahrin ja'i bayan ya cika shekara shida da wata ɗaya wafatu ummihi alal abuwa'i sai gyata masa ta rasu a garin abuwa wajaddahu lil abdul muttalib kakansa ku da ya ɗauke shi ya ci gaba da kula da shi shine abdul muttalib ba'da samanin mata ya rasu bayan manzon Allah ya cika shekara takwas min gairi kadhibi kadhibi min gairi wannan ba ƙarya bane yanzu yana ta ba mu tarihin ne na kwanan wata ma abu talibin al'ammi kafal sannan abu talib wanda yake baffansa ne shi kuma sai ya ci gaba da ɗaukar ɗauniyarsa khidmatahu ya ci gaba da yi masa hidima ma ila shami rahal sannan maza Allah ya yi tafiya zuwa sham wa ba'da zaka ami ashara bayan nan ya cika shekara goma sha biyu wa kana min amri buhaira mashtahar kuma dama a nan ne aka yi wannan kissa ta wannan mutumi rahib da ake kiransa bahira wanda ya ga manzon Allah ya ce a dawo da shi shi ma duk a shekara ta goma sha biyu ne haka yanzu da za a tambaye ka mai manzon Allah ya a shekara ta goma sha biyunsa a lokacin ne aka tafi da shi sham za mu zo mu yi ta hakikin matsalar insha Allah وصار نحو الشام أشرف الورى hamsatin wa خمسة na ذكرى sannan kuma an ambata cewa manzon Allah bayan ya kai shekara biyar ya yi tafiya zuwa Sham wanda yake shine ashraful wara mafi girman talikai gaba ɗaya wannan tafiyar da ya ba ta kankin kansa ba li ummina khadijata wannan tafiya ta ummuna khadija ce muttajiran ya je mata kasuwanci ne da dukiyarta ya juya mata bayan ta nemi ya je wa fihi ya dawo daga wannan tafiya yana mai cin riba a bisa kasuwancin da ya je a mustafshira yana mai murna da fara'a fakana fihi akduhu alaiha to a wannan shekara dai da manzon Allah yana shekara 25 a nan ne manzon Allah ya aure Khadija wa ba'dahu ifda'uhu ilaiha bayan ya dawo daga tafiyar ne kuma dai ya tare da ita wa wulduhu minha khala ibrahim wa wulduhu ƴaƴansa wuld jam'i ne na walad wanda lugha ce ta ta waladun ana cewa waladun ana cewa wuldun shi sa ma ya tabbata a cikin kira kira'a sab'iyya kira'ar alil kisa'i afara aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa wulda to shi ne wa wuldahu ‘ya'yansa gaba ɗaya a nan abbara bil mufradi wa arada bihi jinsal walad wal waladu masdarun wal muradu bihi al maulud ismu maf'ul wannan kuma wadihun fi lughati al arab kuma aka ce walida ana nufin kuma baiwa kenan amma an ce waladun ana nufin wanda aka haifa maka ko mace ko namiji ko gashi nan a cikin hadisin hindu bintu utba ta ce ya rasulallah inna aba sufiyan rajulun shahihun la yu'tini wa waladi ni da 'ya'yana baya abu sufiyan baya ba mu abin da zai ishe فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده منها خلا إبراهيم أأنس دكا تتهيفا مسسو إن بند إبراهيم فالأول دغتكي أفرقوان جيري أفي القاسم farko akwai alkasim shine ɗansa na farko da ita allah ya ƙara yadda a gare shi hazan takrim shi kan alkasim ai ya tattaro dukkan wasu dalilai na akan shi a matsayinsa na ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin karamcin ma da ya ci shine ana masa ana yi manzan Allah sallallahu alaihi alkunya da sunansa raka manzan Allah sallallahu alaihi ana ce masa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam ana yi manzo sau salama a kunya da sunansa ana ce masa Abul kasim kaga wannan akwai karamcin da ya fi wannan babu wa Zainabun sai Zainab ita ce wacce ta auri wato a nan wacce ta auri ibn abul as ibn rabi wanda dan baffan dan uwanta ne ta bangaren mahaifiyarta ruqayyatun sai ruqayya wacce ta aure dan gidan Abu Lahab daga baya kuma ta auri Usman ibn Affan wa Fatima sai Fatima wa Ummu Kulthum Fatima ita ta ta auri Sayyidina Aliyu radiyallahu anil jami' wa Ummu Kulthum sai Ummu Kulthum wacce ta aure dan gidan Abu Lahab kanin mijin Ruqayya kuma daga baya ta aure Usman wanda bayan Ruqayya ta rasu shekara ta biyu a yakin Badar lahunna khatima wattahiru tayyib abdullahi sai wanda ake masa laƙabi da attahir attayyib wanda sunansa abdullahi wakila wasu ka ce kullusmin duka waɗannan sunayen lifardin sunan mutum ɗaya ne zahi wanda yake maɗaukaki ana ce mai attahir ana ce mai attayyib kuma ana ce masa abdullahi wal kullum duka wa'annan yaya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi hayati dhaqul himam duka a rayuwarsa suka dandano mutuwa wa ba'dahu fatimatu bayan shi kuma ya rasu bi nisfi am da rabin shekara fatimatu ita ma sai Allah ya mata rasuwa bayan manzo Allah sallallahu alaihi ya rasu da wata shida ya zama baiti nawa muka yi kenan ومشاهده إيه؟ انزشاهده مكتوب برمك على سزم إشرام وبعد خمس وثلاثين حضر بنيان بيت الله لما أن أندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود الثم وبعد عام أربعين أرسله في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول وصورة وصورة تقرأ أول المنزل ثم الوضوء والصلاة علما جبريل وهي ركعتان محكما ثم مضت عشرون يوما كاملا فرامت الجن نجوم هائلة ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام وبعد خمس وثلاثين حضر بنيان بيت الله bayan manzo Allah ya kai shekara talatin da biyar? wannan ana rawaito abubuwan da suka fi muhimmanci ne a shekarun rayuwarsa kada ku manta duk muna sanar cewa mun yi bayanin sanda yake shekara biyu mun yi bayanin sanda yake shekara hudu mai bayanin sanda ke shekara shida mai faru mai bayanin sanda ke shekara takwas mai faru mun ji kuma bayanin sanda ke shekara goma sha biyu mai da mai suka faru sannan aka tsallake aka yi magana shekara ashirin da biyar an ji abubuwa biyu muhimmai da suka faru sannan mun ji sunayen 'ya'yansa gaba ɗaya so sannan kuma yanzu gashi nan an ba mu ma'aluma akan 'ya'yansa cewa duka na khadija ne banda ibrahim duka sun rasu bayan shi ga fatima ita ce akhiru man alfiya ma'alumat masu yawa ya tattare mana a cikin yan baituka kaɗan don haka abin da ya zama wajibi ga musulmi haddace abubuwan da manzan Allah ya awa shekar tun tunda yanzu duk wanda ya riski gwamnatin Buhari ta 1983 a baya a yau din yana iya tuno aya shekarar a lokacin Buhari ne akai kaza akai wanda suka riski mutala a baya har zuwa a kusan 1966 suna ba da labarin mai ya faru wanda ya riske gwamnatin baban gida duk tsayinta ba a manta komai aikuwa a shekar lokacin baban gida fi shekara kaza da hawa ba wanda ya riske gwamnatin shonika ya san tare da dukkan lokacin ta amma mafi mahimmanci abubuwan da suka faru yana sani ina nufin a nan najeriya wanda ya riske gwamnatin abacha wanda ya riske gwamnatin abdulsalam wanda ya rasu gwamnatin obasanjo wanda ya rasu gwamnatin yar aduwa to ko nan in har mahimmancin su ya kai a riƙe abubuwan da suka faru ai na ga tarihin manzala sama ya fi zama wajibi rike shi da ka ba wai sai ka buƙaci wai ka koma wa littafi ba ka san shi 'ya'yanka su sani bisa wannan ya zama wajibi mu yi kokari mu haɗa irin wa'annan littafan yayan su dinga haddace mu dinga sa wa yara musabaka mu ma mu dinga koyarwa tunda ba ta da wahalar koya duk wanda ya ci ma ya samu mutum ɗaya biyu uku ya koya to manzo Allah a lokacin nan yana shekara 35 ya halicci wannan lamma an dasara lokacin da ɗakin Allah ɗin yayi ginin yayi rauni wa muhu sai suka ɗora manzan Allah a matsayin shi zai shi ne zai zama raba gaddama lokacin da aka so a yaƙi kowace ƙabila tana ita za ta ɗora dutsen hajar al'aswada a inda yake suka ce to mu bari wanda ya shigo ta kofar nan a farko shi zai ɗora sai ga manzan Allah sau ya shigo shi ma wannan bayaninsa da ruwayoyi yana nan zuwa insha Allah ورضوا بما حكم wadda وضع ذاك الحجر الأسود ثم suka kuma yadda da abin da ya hukunta wajen ɗora dutsen hajjal asadi samma a can inda yake da ba da ami arba'ina ursila fi yawmin bayan ya kai shekara arba'in kuma Allah ya aiko shi a ranar litinin yaqinan kan kula wannan tabbas ne ba shakka ba da haka ka rawaita ka ɗauka ka ba karar da wannan magana fi ramadana to inda aka yi sabani wasu ce a watan ramadan ne aw rabi'il awwal wasu ce kuma a a watan rabi'il awwal ne wa suratu qira awwalul munazzali farkon abin da aka fara saukarwa ita ce suratu ikra bismi rabbikal ladhi khalaq har zuwa wa rabbukal akram to bayan nan summa summa alwudu was-salatu allama jibrilu raka'atani muhkama sannan sallah din nan da kake gani sannan alwala aka zo aka saukar da ita sallah ko mala'ika jibril ne yazo ya koya manzo Allah sallama yadda ake yi wa hiya raka'atani muhkama asali kuma raka'a biyu ce aka tabbatar muhkama min al-ihkam tabbatarwa tiddu an-nasakh shafewa thumma madat 20 yawman kamila sannan bayan kwana 20 faramatil jinnu nujumun ha'ila sai nujumin ha'ila wasu manya-manyan taurari ramatul jinnu suka fara jifan aljanu a sama sai aljanu suka daina samun leƙen asirin da suke a sama to sai suka sauko ƙasa suna neman labari sai suka tarar da manzo sama yana karatun Qur'ani yana sallah shikenan suka koma suka ce inna sami'na qur'anan ajaba thumma da'a fi arba'il a'wami bil amri jihar sannan sai da shekara hudu yana kira a boye to bayan shekara hudun ne sannan ya fara kira jaharatan a fili ilal islami zuwa zuwa shiga musulunci su kenan za mu tashi hijira zuwa habasha ko adadin baitukan sun kai nawa kenan nawa eh 20 da nawa to in daga farko ne fa shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas sha tara ishirin da ɗaya da biyu da uku da hudu da biyar ishirin da shida ishirin da bakwai ko? kaga yanzu muna sani saura nawa kenan mu ƙarasa amma na da bakwai za mu tashi mun tsaya ashirin da shida ko a gaba mu yi rabi ba kenan